صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu anhu ana sakwato birnin Shehu yau maricin talata shida ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya dace da 22 ga watan mayu na shekara ta 2018 muna cikin tafsirin suratun nur sura da take magana dangane da al'amuran da suke da alaƙa da rayuwa ta al'umma da abubuwan da za su kawo kyakkyawar zamantakewa da zaman lafiya da ci gaba Allah tabaraka wa ta'ala cikin karatun da muka yi jiya ya ba da misalin mumini da imaninsa ya kwatanta shi da hasken fitila wacce ake kunna mata haske daga man zaitun kuma zaitun ɗin, wanda yake rayuwa a fili mai farfajiya rana tana bugunsa yamma da santsi sati da yamma tana bugunsa sannan Allah ta'ala ya kare da cewa ah, wa'annan mummunai ana samun su ne a cikin masallatai koyaushe suna ibada fi buyutin azin Allah an turfa wa yuzkuru yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asa. masu yawan ibada a cikin masallaci su ne aka kwatanta su da hasken fitila a karatunmu na yau za mu ji yadda Allah ta'ala ya sifaita su kuma kafirai waɗanda zuciyarsu ta dushe babu hasken imani a cikinsu za mu tashi ka aya ta talatin da tara wallazi na kafaru a amaluhun kasara والذين كفروا أعمالهم كسراب biqi'atin yahsabuhu adh ma Allah yace wa'inda suka kafirci kafirai a'maluhum kasara ayyukan da suke yi kamar kawalwalniya ne ruwan fako idan kana tafiya daga nesa rana ta bugi kwalta ko ta bugi fako fili mai nisa sai ka ɗauka ruwa ne ke kwanci a wurin idan mai kishirwa ya hange su zai zura da gudu amma yana gudu su ma suna ƙara gudu kullum ya zo ba zai ga komi ba shi yasa muke ce musu awalwal ne Allah ya ce to ayyukan su kaman sarab ne awalwal ne ne da qi'atin a wani fako wuri mara albarka kun ga zuciyar mumini kenan fako yana fidda ciyawa in ka yi shuka a fako tana fitowa oh, wa na ce a sha zuce kafiri nan zuciyar mumini ita ke da alkhairi ita ke da albarka ita ce misalin ƙasa lafiyayya wacce idan ruwa ya sauka kamar karatun ƙurani sauka nan, sai kyakkyawar ciyawa ta amma zuciyar kafiri kamar fako take babu alkhairi a cikinta yahsabuhu az-zam'anu ma'a mai jin kishirwa in ya hangi ruwan fako sai ya dauka ruwan ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai ya iso wurin da ya hangi ruwan bai isko komai sai isku ba komai haka ayyukan kafirai suke sun wuni aiki sun kwana aiki sun tashi aiki sun maraita aiki amma ina lada babu kafiri ya sada zumunta kafiri ya yi kyauta kafiri ya kafa foundation ya taimaki marasa lafiya ya taimaki musakai ya taimaki marayu ya kyautata ma makauta idan an je lahira zai shiga aljanna babu saboda ya yi shuka ne a fako ya yi zane ne a ruwa babu foundation na imani bayan da Allah ta'ala ce wa ma an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi ba abin da ya hana a karɓi ayyukan kafirai sai kafirci duk wanda yake kafiri ne to bai yi shiri na karɓi aikinsa ba ka ranar alkiyama Allah ta'ala zai tambaye su game da ɗaiɗaikun ayyuka Allah zai tambaye kafiri ba sun sallah za zai tambaye sallan juma'a zai tambaye sallan idi zai tambaye shi azumin ramadan to Allah ai ko yayi ba za ka karɓa ba eh amma ai cewa ka yayi imani sannan yayi su zaka idan aka ce musu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin wa kunna nukadibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin zaka kafin su yi maganar kafirci sai suka yi maganar ba su yi sallah ba ba su yi zakka ba su ba da sadaka to wanda ya fi ban tausayi a cikin wannan shi ne wanda shi musulmi ne amma shi ma ayyukan nasa ba a kafa saboda me saboda shi kun bai dora su akan karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce shartu qabuli shartu qabuli al-amali an yajtami'a ikhla' binna a'a yadda yadda haka me ya kawo su awaki na su in ba ku sani ba ku bar tura da kai shartu qabul al-fi'l an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a isabatun wa ikhlas kai daidai wa da shari'a tace sannan kai don Allah to wasu su kwana suna sun kwana suna ambaton Allah sun kwana suna yabon manzon Allah amma su yi ba bisa karantar wa Allah da manzon wani duk rayuwarsa ma gaba ɗaya ya ƙare ta bisa tafarki na Addinin addininsa gaba ɗaya samfurinsa daban da na Allah wala aiba fihim siwa anna dinahum ka dinin nasara la ka dinin muhammad wasu suna addinin musulunci amma babu su da rabo a cikin karantar manzon Allah sam komai nasu ya fi kama da na kirista in yanzu yan shi'a suka taru a masallaci abinda za su daka a kiristoci ne in suka taru suna mauludi za ka ɗauka kiristoci ne in aka mutu suna jana'iza za ka ɗauka kiristoci ne in suna wani abu na murna za ka ɗauka kiristoci ne in suna cikin damuwa ranar ashura za ka ɗauka kiristoci ne addinin su gaba ɗaya bai yi kama da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah baya karɓar addini sai wanda jakadan sai ya zo da shi don haka al-isabatu wal ikhlas dole ne yi daidai da wani annabi ya karantar sannan dole ne kai saboda Allah idan wannan suka taru zaka tarar da aikin karan alkiyama in ba haka ba zaka zo alkiyama aikin ka bai ba mujaddibi ɗan kodiyo a cikin littafansa yi ta maimaita kissa kamar a ayyamus sunna ya maimaita kissar mutumin da ya mafarkin an yi tashin alkiyama ya tarar da ana ba da ladar tasbihi da hailala da kabbara asfal tasbihi da hamdala da kabbara wannan da ake bayan sallah sai ya bi layi ya isa wurin ba da lada sai aka ce ba a ga sunansa ba ya ce a'a wallahi yana yi aka ce to nawa kake ce ɗari ɗari nake aka ce to ka koma gefe duk wanda ke cikin rajistar mu talatin da uku ya yi don su annabi ya ce a yi kaga ashe dole ne aikin ka yayi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne zaka tarar da shi a cikin taskar lada ta alkiyama sai Allah ta'ala bada misalin waɗanda sun yi aikin amma aikin baya da amfani sai ce ka sarabin bi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an kaman kawar wanda ya ce a fako ko a kwalta mai cin kishirwa yana tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an har sai ya zo wurin ba zai tarar da komai ba abin da yafi ban tsoro wa wajada Allah indahu wa wafahu sai tarar da Allah a wuri yana dakunsa sai masa hisabin wannan aikin da yayi ma yayi ne domin waye saka ka kashe rayuwarka kana ibada kana bautar Allah amma da samfurin da wani ɗan adam ya zo da shi ba manzon Allah to ba wai kawai ba za ka tarar da lada ba a'a Allah zai maka hukuncin wa yasa kai wannan aikin wani manzo ne ya isar maka saƙon cewa Allah yana so ai haka shine wajen Allah indahu wa hisaba sai tarar da Allah a gurin kuma Allah ya cika masa hisabinsa Allahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar sakamako ne ba ya jinkiri ba wahala a wuni ɗaya ya gama ba duk duniya sakamako wata bayarabiya ta ji ana wa'azi aka ce wuni guda Allah ke hisabi ta ce amma banda na mutanen Lagos ko da ita ganin take tsakanin Oshodi da Obalande kawai dan adam din da ke wurin ya abin da ka sani kenan ba ta san duniya da faɗinta ba amma a yau ya Allah ta'ala ya gwada mana ya sarihul hisabi ne Tun tunda duk albashin Najeriya da maus with one click ake ake sake shi ko ba ka is already programmed duk an tsara duk ma'aikatan da ke Najeriya da duk ma'aikatan da ke cikinsu da allowances ɗinsu da salaries ɗinsu da abubuwan da aka yayyanke musu komai ya zama programmed na sha ba ku labarin kimiyyar da har yanzu ba ta iso nan gare mu a saudiya in ka je ma'aikata da tamfulin ne kai ta iso ba ina jin kone su fito akwai makarantar da haka idan yaro zai shiga ya danna yatsansa to babansa zai ga Ala cewa yaro ya shiga makaranta in zai fita kofar ba ta buɗe ba sai ya sake danna to haka yana fita kuma babansa zai ga alas yaro ka fito daga cikin makaranta to haka ma'aikata in ka shiga za a rubuta takwas da minti bakwai ka shigo za ka kwamfuta za ta yi calculating minti bakwai daga cikin albashin ka na wata guda ka cire in ka fita uku da rabi ake tashi ka fita uku da ashirin da hudu sai ka sake cire maka wasu minti shidda za ka za a waye gari in kana da albashi riyal dubu goma sha biyu ila ka tashi da dubu tara da dari uku kuma in kana so ka je ka yi printing za ka ga wuraren da aka ciccire maka kaga ubangiji ya gwada mana sari'ul hisabi ne duk mu ba ya koya mana yadda muke gaugawar wato yin hisabi ga al'amuran a da rabon gado wannan sai malamai sun wahala sun bubbuga yashi ko ba ka ana haka calculator ta bayyana ni ko da iya rabon gado bai iya calculator don ban ma iya karatun harfa lokacin da ma da ke koya mishi akan yashi a afid da su gida-gida to da na iya kalkuleta ina da wani uwa a kaduna lokacin sai zo min da mai hasken rana lokacin ba a san abubuwa masu hasken rana sosai haka ne sai zan in aka shiga ɗaki da ita da duhu ba ta yi in aka fito waje tana yi abin kuri ne ga yaro lokacin to sai zanto muna iya raba gado da kalkuleta haka sai mu fidda komai da ɗigar to yanzu an wuce wannan software ke akwai ina ma da software al-muntasib shi ya fara software ta gado kawai zaka zo ka rubuta mamman ya mutu sai computer ta fidda maka options da wa da wa ya bari sai ta baka options na mata hudu kowace mace sai ka sa sunanta in guda ce ka bar guda in biyu ne ka sa in uku ne in hudu ne ƴaƴa ko su nawa ne maza ka sa sunayensu mata ka sa sunayensu ƴaƴa mata yana da kanne kai yana da kanne Akwai yana da ƴan uwa mata yana da uba yana da uwa yana da kaza sai ka rubuta total income na abin da ya bari sai ka ce misali ya bar naira dubu saba'in da bakwai da ɗari tara da talatin ina suke akwai akawun ɗinsa ko kuma bayan an gama wato tattara duk kadarorinsa wisman tana dannawa za ta fitar maka da natija kowa ta bashi abin da an gashi kaga shi Allah yana koya mana cewa sari'ul hisabi ne don mu kanmu ya koya mana yadda zamu yi abubuwa cikin gaugawa da sauri so ba za mu yi mamaki in an ce wuni ɗaya Allah ya hisabi ba saboda damun ayyukan tattare suke suna na cikin memory wanda an aje kuma suna karkashin wani program wani application na ubangiji wanda with one click Allah ta'ala zai wa kowa hisabi duk abin da kai a rayuwarka da haka zur za ka ga ayyukan wasu na shigowa cikin naka wani cin amana ka yi wani ha'inta ka yi wani zalunta ka yi wani zagin ka yi wani jin daɗi da iyalinka ba abin da yake da haɗari bar wani. domin shi an ce buɗe masa taskar ladar ka za a yi a ce ya ɗiba hatta ba ya ɗiba sai ya gamsu a ce ga gonar ladar ka na ya shiga ɗiba kwamfutar ka za a bashi password ɗinta a ce ya shiga duk abin da yake so ya transfer nawa zai bar maka ka shiga uku ba ka wallahi har tara kuda tara da kayan matan mutane ballakin in hadari ne shi to kaga wasu za su yi ta shi account ɗinka za su ta shigowa wasu kuma za su yi ta fitar da account ɗinka saboda kai ma ka taɓa haƙoƙin wasu ƙarshe duk da dabbobi sai an musu hisabi da kai ah, annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana wasu ta shiga wuta saboda mage ba da ba a yi hisabi ba ana jefa ta wuta to Allah kai mana gafara auka zulma ce ga wani misali na biyu na kafirai da ayyukansu Allah ce ko kamar misalin duhu duhu dubbai duhu wani bisa wani fi baharin lujjiyi duhun nan ba a sarari yake ba fi baharin a cikin teku yake daman teku na cikin wurin da ke dara duhu kuma lujjiyi mai tsananin zurfi Ya yakshahu mawjun saman wannan tekun akwai kumfa wanda shi ma duhu gare shi min yi sahab sama da shi kuma ga kiragizai sun ƙara sakin wani duhu babu hasken rana babu abu da taurari eh me ce min yi mawjun yau min yi mawjun ga wata igiyar ruwa ga wata sama da ita sannan sahab ga girgije sama Allah ce zulmatun ha fawqa ba'din duhu ne wani bisa wani wannan shine misalin kafire da ayyukansu shi zurfin tekun an ce kuma wai man ba yawa sannan ko kun ba ku tara kuɗin da ke isa a sai mai haka dai abakar ko ba haka ba infaki yi kaɗan kuma ga shi watan infaki muke to Allah ya sauwaka za mu ci gaba a haka muka ce zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin duhu wani bisa wani shi zurfin tekun shi ne kamar wato ainihin zuciyar kafin a cikinta ayyukansa su sannan kun ga ga jahilci a tattare da shi ga shakku game da ubangiji ga dimuwa sannan kuma duk banda wannan akwai sahab akwai girgije wato akwai arran arrainu kallabal rana ala qulubi tsaka da zuciyarsa ce akwai alkhatmu khatama Allahu ala Allah ya bi zukatansu akwai at-tab'u taba Allahu alaiha bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wannan ita ce fasar da Ibn Abbas yi Allah ya ce zulumatun ba'dha fawqa ba'd bai ne wani saman wani idza akhraja yadahu lam yakad yara idan ya fito da hannunsa da fi komai kusa da shi da kyanin zai gan shi to wanda bai ga hannunsa ba yana ganin wani abu daban ومن لم يجعل الله lahu نورا Fa له min duk wanda Allah bai sanya masa haske ba babu wanda isai ba shi haske saboda haske na Allah ne shari'a ta Allah ce musulunci kuma kayan Allah ne in ya so ne ya baka in ya so ya hana maka man yudlilillahu fala hadiya lahu wa fi tughyanihim yahdillahu fa huwa al wa man yudlil falan tajid murshida shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ويغفر لكم والله غفور رحيم يا كون نسك إيماني مقالة إيماني اتقوا الله وآمنوا برسوله كجسور الله وقسك تمنزوه كلك سنة سكنكم يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ويجعل لكم نوركم تمشون به يغفر لكم in kun ya kabu ku Allah zai ba ku duk wanda yayi takawa ya ji tsoron Allah sannan ya riko kankan da sunnar manzo Allah to Allah zai ba bashi lada biyu cikin kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ya sa muku haske da kuke tafiya cikin sa shi yasa Allah ta'ala ke cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana al-furqan ma tufarriqu bihi bayna al-haqqi wal batil shi yasa ba wanda yake gane gaskiya a cikin addinai sai musulmi a cikin musulmi ba wanda yake sanin gaskiya ta hakika ne sai ahlus sunna saboda shine baya da son zuciya shine baya da wani jagora sai mai sunna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ba wata manufarsa yake son kariya ba so yake ina Allah da manzo ke nufi in yi can menene aikin annabi mun guma ya rayuwar annabi take yi koyi da ita waɗanda ya fi koyi da su bayan annabi su da waɗanda suka fi kowa kusanci da annabin ba wani wanda ya zo bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da suka wuce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya zo shekara ɗari takwas da tamanin da suka wuce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya zo shekara ɗari hudu da ashirin da suka wuce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a waɗanda suke tare da manzo Allah ɗin sahabbai su ne ke ƙanƙabe mafahimtar su da aikinsu kaga wani yana tukuri yana kumfa mu dariƙar mu mu zawiyar mu mu shehin mu dariƙar ta kwashi aka bata sai ta shekara ta 180 to me aka yi 180 mu muna maganar hudu ne kai kana maganar 170 wani mata sa an kaba ta shekara talatin da da suka wuce mu ana nan ga kafawa ba daina yanzu haka akwai wasu shehunai a Najeriya da in sun mutu za a yi tasu dariƙa kasashe ana yi ni gani don na san ɗariƙar daga bana an kayace ta malamin da ya kafa ta mun yi zuwa ɗaukar karatu gidansa a khartoum a sudan amma yana mutuwa sai ɗariƙar ta bayyana to bidiyoyi haka da suke ta shaɓo amma na jure na cewa wai adadin annabawa 360 ne to haka ba adadin waliyai to haka kowane annabi da nasa waliyi bayan sa to sai ka faɗa mana kai naka waliyi bayan wani annabi ne mu dai annabi Muhammadu da ka aiko bane kuma ce mana an kai an rufe an littafi kowa banda nasa an shari'a kowa banda nasa kuma aka ce ko su suka dawo annabawan nan 360 ko su suka dawo ba su da abin yi banda su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka mun ki, kowa mun kama annabi muhammadu shaka yana cikin wagan mu ne ya ce na tsaya ga annabi muhammadu ni ce ko ni ba wuce nan ba nan inda ka tsaya nan nake ai ka huta amma shaka yusuf sanmu ya faɗa mana cewa shata ya faɗa masa wai kafara ce wannan waƙa da yi da ya ce masa wai kai ga ka an ce ahlus sunna da amma kuma kana cewa don sallah da salatul fati sai ya ce a to baka san na goge wannan ba ai na yi wata waka bayan ka ce mun tsaya ga annabi muhammadu to wannan ita ce gaskiya tsayanin da ka tsallaka duk zuwa tsalle-tsalle to wallahi tsalle-tsallen biri ne rinke ba inda za su yi wasu malamai sun ce waɗannan misalai guda biyu da Allah ta'ala ya bayar suka na kafirai ne wasu suka ce a'a misali na farko na mabiya ne shine a'malun kasarabin biqiyatin yasabu zamanu manyan ne sun dora su ga abin da suka ga dama akwai wanda yake salati dubu ɗari kullum amma wani salati daban babba wanda annabi ya karanta ba to kaga nan kasarabin biqiyatin ke ga aikin amma baya da amfani a wurin Allah shi kuma na biyun su wa'anda ake bi su ne su ne fi baharin lujjiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakhdiraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu sai ka iski gashi da ilimin ƙur'ani, amma ya jahilci addinin gaskiya gashi na iya fassara aya amma bai gane inda aya ta nufi gashi na iya kawo hadisai amma kuma bai san hadisai waɗanda za su kai shi aljanna duk sai ya bar ayar ya bar hadisin ya koma ga kwatance-kwatance da misalce-misalce ya fada cikin halaka da shi ne malam yace wa yahtamilu anna kull misali li wa firqa fal lil matbu'in wa na farko na mabiya ne wannan misali na biyu kuma na waɗanda ake biya ne wasu malamai sun ce wannan ayoyin sun sauka ne akan utba da shaiba ƴaƴan rabi'a saboda a zamanin jahiliya kowane su ya neman addini cikin su babu wanda bai je neman addinin musulunci ba sun yadda bautar gumaka ba addinin kware ne. sun yawon neman addini amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka kafirce shi ne Allah ya ce wallahi bai alaihi wasallam nuran amma lahu min duk wanda Allah bai sa masa haske a zuciyarsa ba to duk yadda ka so ya gane wallahi ba zai gane ba haka ya kai mai da'awa kada ka wahalar da rayuwar. amma ka yi iya kokarin ka wajen karantar da mutane amma fa ka sani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin alam tara anna Allah yusabbihu alam tara anna Allah yusabbihu نسبح له من Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard ya kai manzo ya ku da ake karanta ma Qur'ani ya ku musulmin da suke biyowa baya ya kai dan adam alam tara baka gani ba anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard cewa Allah shine wanda duk abin da yake sama da wanda a ƙasa yana masa tasbihi wannan aya tana kama da waccan ɗaya ayar ta suratul isra da Allah ta ke ta tusabbihu lahu السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه إنه كان حليما غفورا سمي guda bakwai da ƙasa matakinta guda bakwai da waɗanda ke cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa duk suna tasbihi ga Allah Allah ce wa in min shay'in ba wani abu kowane iri ne illa yusabbihu bihamdihi face da tasbihi da godiyar Da haka wannan amsakuwa da ke gabana tana tasbihi wannan takardu na littafi da tana tasbihi wannan abun magana da kake magana da shi waya tana tasbihi ashe sai a waye gari kana cikin daki komai yana tasbihi banda kai kana ta sharar bacci kana sake iska gadon da kake bisa yana tasbihi katifa tana tasbihi labule yana tasbihi filo yana tasbihi agogon bango yana tasbihi fanka tana tasbihi fitilar lantarki lokacin da ka kunna ta ta yi tasbihi sannan ka kashe za ka kwanta sai da ta yi tasbihi ga amma kana nan ka kasa cewa bismika amutu wa ahya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai Allah ce walakin la takawuna tasbihu ku ba ku ba ku jin tasbihi da suke don haka duk abin da Allah ya halitta duniya yana kasa da sama da abin da a cikin su amma ba lalle mu gane inda zaka gane ka duba alqur'ani zaka ji wasu abubuwa Allah ya faɗi sun yi furuce daga baka suna furuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inni la a'lamu hazaran bi makkah kana yusallimu alayya bin nubuwah na san wani dutse wanda duk sun da zan wuce sai ya ce min assalamu alaikum ayyuhan nabi dutse ka taɓa jin dutse ya magana to sahabbai sun gani kwangi kun san kwangi kyale iccen dabino ku tutturunsa wanda aka kafa aka yi ginshiki annabi sallallahu alaihi wasallam yana jingina kan sai na hudu ba lokacin da aka yi masa mimbari ya bar shi kuka ya rinka yi sai da manzo Allah ya zo rungume shi ya lallashe shi sahabbai suna kallo alhasatu tusabbihu bihi sallallahu alaihi wasallam fazala ya dauki tsakuwa ga hannunsa ga ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ga ta hannun manzo Allah mutane suna ci ba sihiri bane ba dawo bane komai yana tasbihi sai dai in Allah ya so ya jiyar da mu ya jiyar da mu daga cikin tasbihin su suna tsayawa inda Allah ya tsaye musu ta haka rana inda take bullowa ba za ta canza ba sai ranar da Allah ya ba ta inda take faduwa ba za ta canza ba shi yasa masana suna yin calculation su faɗi cewa rana za ta kullo a sakkwato karfe kaza da minti kaza shekara 360 masu zuwa bisa tsarin nan da Allah ya shirya sai dai Allah ya so sai ta shi kiyama kafin haka da rana da wata da taurari da sama da ƙasa da tekuna da zafi da sanyi da damina da rani da ɗari da zafi da kowane irin al'amari muƙaddar ne a wuri. is automatically set up Allah ya tsara shi ta yadda in ka yi iliminsa to kana iya kirdadonsa shi yasa za a gaya muku ranar da za a yi rashin masassarar wata ko a gaya muku ana sa ran za a yi ruwa a Port yau da karfe kaza zuwa ƙarfe kaza saboda komai tsararre ne wurin Allah calculated to kaga bin wannan tsari da halittu suke shi ba tasbihi shi yasa ba za ka taba aje abin ka wurin nan ka dawo ka iski baya nan ba sai fa na adam ne ya daga shi daga cikin tasbihin su suna bin umarnin Allah to ran da Allah ya so sai ya canza al'amari da ka bango ne yana tsaye sai ka ya karbe ice ne yana tsaye sai ka ga yaran gasa mutum ne yana raye sai ya faɗi ya mutu kuma sadda Allah ya so la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba a tsara ko saka ba a rage ko saka Allah ya ce wa tsairu safatin su ma tsuntsaye a lokacin da suke miƙe fukafukansu safat suna miƙe fukafukan suna iyo a cikin sararin samaniya su ma tasbihi ne suke za ka ga abin ban mamaki idan magriba ta yi kusa ka ga tsuntsaye iri ɗaya sun yi siga iri ɗaya suna tafiya tare ga wani gabansu ga wani gurub bai bi mashi ga wasu masu yawa ga wasu a baya yadda ka san rundunar yaƙi ɗan adam ya shirya ta haka suke shirya ta su tafi tare su sauka tare su tashi tare idan sun je wurin shan ruwa za su sauka lokaci guda in sun tashi za su tashi lokaci guda Allah kaɗai sai inda za su je su kwana tasbihi kenan da amma kai dan adam baka ji to in Allah ya so ya ji yadda dan adam kamar ba annabi sai masa wahayi kamar yadda Allah ya ji yadda annabi Sulaiman maganar hudhud ya ji da shi maganar tururuwa kuma ya sanya aljannu suna aiki karkashin sa lokacin da ma ya mutu falamma qadaina alaihi maut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min salat sai daga rata cinye saddarsa ya fadi aljannu na sun duka kowa idan kaka ya kalle shi Ɗan ruwan shekaru suna aiki sannan da suka gane ashe laukanu ya alamun gai ma malar su ila zamun gobe kullum kad alima salata huwa tasbih kowanne Allah ya san sallarsa ya san tasbihinsa haka yadda kake sallah halittu masu suna sallah yadda kake kira Allah halittu suna kira shi yasa akwai lokacin da baka shiga cikin ɗaki ɗaki yana maka addu'a saboda kana alkhairi a cikin akwai sanda za ka shige kana ganin ka kulle ka sirranta gambun ɗakinka bari mu fassara don na san kana da sauran gambo tsauri ko su ce ƙofa ƙofa da ka tura ka rufe sai da ta lalace ka saboda abinda za ta shiga kai ba alheri ba wallahu alimu bima yaf'alun Allah mai cikakken sani ne ga duk abin da suke aikata wallahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin ƙasa na Allah shi ke ba su asiya halitta su shi ke azurta su shi ke jujjuya su yadda ya so wa ilan bayan masir wa zuwa ga Allah kuma take don haka duk wanda a duniya sai ya ce lahira duk wanda a dare sai ya kwanta da duk wanda ya aiki sai an tada shi an yi masa hukunci a kan aiki kullu bakin tasayubka kullu na'in tasayun'a kullu mazkurin sayunsa kullu mauludin sayabda man ala Allahu a'lam كل مستخدم بسر فمن الله راى ألم تر أن الله يزكي سحابا ألم تر أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله karatu baka gani bane cewa Allah shi yake ingiza giragizai shi yake gargada su ya tuttura su kaga su suna gudu a cikin sararin samaniya summa yu'allifu bainahu sannan ya tattara giragizan guri guda in yana son hadari ya kankama summa yaj'aluhu kama? sannan ya mayar da shi wani ule mai duhu wanda zai fidda ruwa fatara alwad yakhruj min sai kaga idan ruwa na ta sauka daga giragizan don haka giragizai da gare shi ne Allah ke saukar da su a da an dade ana muhawara wai daga iya ruwa ke sauka wasu ce daga can sama wurin ubangiji to giragizai ne shi kan kawo jirgin sama za ka iya wuce inda ake ruwan sama a jirgin sama za ka wuce ruwa gaba ɗaya saboda ka wuce giragizai wa'annan giragizan su ne cikinsu ne Allah ta'ala yake haɗa yadda ya so da ikonsu ko da kuwa masanan kimiyya sun ce mana daga nan ake fara haɗa su mana daga ƙasa ne hydrogen ne yake tashi ya haɗu da oxygen in suka kai sama sai su haɗu da wato giragizai ko kuma su zama su ne giragizan sannan kuma Allah ta'ala shi sai da yake sarrafa su sannan ya mai da su kankara sannan ya saukar da su to waye sa suka yi sanyi me yasa kankara take sauka da sanyi waye mulmule ce ci mai ta wace firiza ke can sama wadda aka yi fomin ɗinta da shi kaga da duk ikon Allah amma karka ce wani an gano ilimi ka ce ilimi ba gaskiya bane ilimi gaskiya ne ilimi matukar bincike ya kawo shi gaskiya ne kuma yana cikin kudurar Allah ya baka ikon da ka gano abin da yake amma da ka gano kana iya hadawa kana iya yin naka akwai wata kimiyya da za ta sa akalla a gano adadin digon ruwan da ke sauka a birnin shehu da shekara akwai wata kimiyyar da ka sa a yi ruwa irin yanayin nan da muke ciki na masifar zafi ko muna buƙatar ruwan akwai da za a yi haɗa hydrogen da oxygen a kan can sama da jirage a sau kuma da su a mana ruwan sama sai dai a yi mana ban ruwa yadda ake mashinka in ka je arafat kana ga yadda ake faɗan adam ban ruwa a filin arafat za ka ga fanfuna ko ina yadda ka san a ciyawa ba kana ganin shuka tana zagayawa abin nan wani karfi mai ruwa yana watsa ruwa ba haka ake mana arafat wannan ba ruwan sama bane ban ruwa ne wannan feshi ne fatar alwar ɗaya kuma jimin sai ka ga ruwan sama na sauka can ta giragizar sama wa yunzilu minas sama'i min jibalin fiha min ubangiji yana saukar da duwatsun ruwa su ne kankara fiha min barat a cikin su akwai ruwan kankara daga sama Allah yake saukar da su fa yusibu bihi man yasha ya saukar da su garin da yaso wa yasrifu amman yasha ya kauda su daga garin da yaso da haka koda ilimi yayi calculation an gano cewa ruwan za su sauka a sakkwato to in ya so sai a yi su kofar rini ba a yi su kofar ba in ya so sai a yi su gwiwa ba su kai dundaye ba in ya so duk su tsallake gwiwa su tsallake dundaye su yi ta tafiya sai sun kai giniga ko kwari ko banka sannan su sauka in ya so gaba ɗaya su fita jihar sakwar sai sun kai fanni ta jamhuriyar mai jihar yadda ya so haka yake fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu an man yasha inda ya so nan sai saukar da ruwa inda ya so ko da an yi hadari sai ya hana ruwan sauka ya kadu sana barkihi ya zahabu bil wato walƙiyar haskensa wadda ke bayyana lokacin da ake ruwa sai kaɗan ta kawar da ganin wasu mutane yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah shi ke juya dare da rana wani dare ayi sanyi wani dare ayi zafi wani dare yayi duhu wani dare ya haske wani wuni ya yi tsawo wani wuni ya zama gajere ya kallibin ba wani ɗaya wannan Allah shi ke jujjuya su yadda ya so yanzu alfijir yana ketowa kusan karfe biyar rana tana faɗa kusan karfe bakwai ka ga awa goma sha hudu ke ka dare duka awa goma ne wata rana ana tafiya ana tafiya sai dare ya kuma awa goma sha ɗaya wuni ya kuma awa goma sha uku ana tafiya ana tafiya sai su yi kunnen doki awa goma sha biyu haka har a juyo sai a dawo dare ya fi wuni to kaga mun komai samun lada irin yanzu saboda wuni yana da tsawon awa goma sha hudu muna azumi sannan dare yana da sammu mu yi tarawih mai yi bacci mu huta mu tashi mu yi to akwai ƙasa da naji suna azumin awa ashirin da ko kwanan na karanta wani rahoto na ko basu da ko bbc biyu ko awa biyu. don haka da magriba da isha'i da tarawihi da sahur duk cikin awa biyu ne awa biyu ana ganga sai a shiga azumi kuma Allah ɗaya <laughs> to da ka mu gode ba Allah muna cikin nema ƙwarai south africa yanzu haka karfe biyu suke shan na mareci hmm? suna cikin neman sanyi yanzu kuma karfe biyu ɗin ta kusa a su suna gaba suna bayan mu da awa awa biyu ne biyu na aka biyar ba ta yi ba yanzu a gurin su karfe hudu saura minti goma kama nan da awa za mu sha ba tare da su amma muna sahur gaban su da awa biyu da wani abu kaga kenan dai su ga kuma sanyi da suke ciki wallahu khalaqa kullu dam inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar a cikin wannan jujjuyawa dare da wuni akwai abin lura ga masu hankali masu basira amma jahili duk wannan bai sarrafa komai jahili bai kwantar da hankali ya gane Allah ba ta canza da in Allah ya sa kana zuwa makaranta kana jin ayoyin Qur'ani kana iya lura kana wasuwa da wuni da dare da jujjuyawa al'amura to kai malami wallahu khalaqa kullu da'a والله kulla dabbatin mimma Allah shi halicci duk abu mai motsi shine dabba abin da ke motsi akwai abin da yana da rai amma baya motsi kun san shi eh dutse yana da rai amma baya motsi karfe yana da rai amma baya motsi amma bishiya icce yana da rai kuma yana motsi mutum yana da rai kuma yana motsi tsutsa tana da rai kuma tana motsi kuma to kulla dabbatin kulla ma ya dubu kenan duk abin da yake motsi to daga ruwa Allah ya ce ma akwai abu biyu da nasi ya cire aljannu da bala'i aljannu da wuta ya rance su mala'iku kuma daga haske ya rance kaga duba daga ruwa ka rance su amma sauran halittu duka daga ruwa ka rance su mafi yawa an halice su daga ruwan jiki ma'ana digon maniyi Za ka kaza sai zakara ya sa ruwan jikinsa sannan za ta haihu to tsusa da ake halitta can karkashin ƙasa ba ita kuma da dausayin ruwa ruwan da ke cikin ƙasa da wannan dausayin yake halitta za ka dai babu abin da ba daga ruwa ka halice komai daga ruwa ka halice amma kaga wannan aya tana da nauyin ganewa da kananan wani malamin mu na psychology ya ce ɗansa ya masa tambaya ya ce baba wai me ma'anan min nutfatin abin nan khalaqnahu min ma'in mahin wannan ayata suratul qiyama ya take hmm? alam nakhluqukum min ma'in mahin ashe ba mahalicci ku daga ruwa kaskantacce ba ce ba wani amma na wannan a to ga yaro karami bai kai sa wannan sai ce ba sai yanzu in baka sha ruwa ba kana rayuwa ya ce a a ce to wato kowa ba shi karatu ne yau da yake yanzu ko ba haka ba a lokacin da yake wannan magana yaro sai yana sakandare aji mu kuma na dalibi yan jami'a Yaro a lokacin ya riga ya san abin da wani lokacin yaro ya tambaya zai yi ta daidai da hankalinsa da yawa duka su da wata tambaye da ne ba ya fi na ana karatu amma an yi maganar aljanna an yi maganar wuta na ce to wai ita aljanna ina take aka ce sama wuta fa ina take aka ce kasa Allah ya yan gidan masai to kaga kaga tunani yaro ce wuta na kasa wato mai tona masai ma karshe zai cin mutum in bai hankali kaga tunani ne na karami yaro wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kowace dabba daga ruwa Allah ya halice ta fa minhum man yamshi ala batni cikin dabbobi akwai mai jan ciki kamar maciji wa minhum man yamshi ala rijlain akwai mai tafiya kan kafa biyu kamar dan adam biri bayan yana tafiya kan kafa biyu in ya ga dama wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya kan kafa ko su mafi yawa kamar tumaki da awaki da zakoki da giwaye da mafi yawan dabbobi amma akwai masu fiye da hudu ko haka kamar shanshani mai kafafun tafiya shi yasa ubay ibn ka'ab shi yadda ya karanta wannan aya wa min faminhum man yamshi ala bab wa minhum man yamshi ala faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala aksar fiye da biyu kaga hudu sun shiga fiye da hudu ba sun shiga shanshani kace kafanin gare ka ka ni tawa ko mallabe sun tawa ummul arba'in ba to shan shanu ya kafa arba'in da nake in ji ballan cika eh in ji ballan cika yakhluqu Allah ma yasha Allah yana halitta abin da ya gada shi yasa komai za ka yi kai sai dai ka kwaikwayi halittar Allah amma baka isa ka zo da wani sabon modul ko wani tsari wanda wai kawai daga tunanin kai duk abin da kaga dan adam yayi wallahi samfuri ne na wallahi idan ga kamar motoci duk motar da kaga ni samfuri wani kwaro ce da da bai ka gona gode bai cikin ne yanzu bai iya shi yasa Allah ya ce sama, samawati wal ard shi ya kage halitta kafin ya ga wani yayi kai sai dai ka ga irin nasa ka koya ba ka zama fatir amma kana zama khaliq shi yasa Allah ce ahsanul khaliqin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ashe akwai su khaliqu da ba Allah da haka akwai wanda ya halicci jirgin sama akwai wanda ya halicci mota amma kwaikwayoyi ba fatiru bane su kuma mafi yawa jiragen sama mafi yawa daga tsuntsaye ne da fari da makamantansu duk wani samfurin jirgin sama da ka gani akwai ta halitta da ke wani cikin tsuntsaye masu tashi sama sai ɗan adam ya sa nasa kalmar dare ya yi nasa ƙoƙari da ƙwazo ya fidda abin da yake so ya kulku Allahu ma ya yasha Allah yana halitta abin da ya so kuma a yadda ya so kuma duk abin da ya halitta ba wanda ya kai kyawun halitta kana mu ne mu ne mafi kyawun halitta yasa Allah ta lace fi ahsani taqwim mafi kyawun da an baka dama aka ce ka fidda wani samfurin dan adam daban ba wannan maka sai da za ka yi shi inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika allah bai iko ne akan komai ba abin da ke gagarar sa laqad anzalna ayati laqad ayatin mubayyinat hakika mun saukar da ayoyi masu bayani da aka qur'ani kullum kazo sai ka ji wani bayani ba na jiya kullum inda kana sauraron qur'ani to kullum akwai wani bayani da zai zo maka ko duka bayanan ana yin su ne don a wayar da kanka a faɗakar da kai a sanya maka basira da fahimta da gane al'amura ka san yadda za ka yi rayuwa mai daɗi ka san yadda za ka cimma sakamako a lahira mai kyau لقد أنزل آيات مبينات wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi ke shirye da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya Allah shi shirye da mu mai kakkiya hanya wa yaquluna amanna billah wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa قلوبهم cewa mun yi imani da Allah kuma mun yarda da manzon wa ata'na kuma mun yi da mun bi sun mai tawalla fariqun minhum ba'da ina bayan su furta wannan magana da baki a aikace sai su ba wani yanki daga cikin su ba da baya in ba da zalika baya wannan amma ulaika bil mu'minin wa'annan ba mu'minai ne ba kuma munafikai ne wanda Allah ta'ala sai ya zaka munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wa idza du'u ila Allah wa rasulih idan aka kira su zuwa ga Allah da manzo li yahkuma bainahum dan yayi musu shari'ar Allah da manzo idza fariqun minhum muridun sai wani yanki daga cikin su su bada mai ba su dawo haka yana cikin sifofin mumini idan an kira shi zuwa kotu wurin alƙalin musulunci ya karɓa kau da kai ka ce ba ka zo a yi ma dokar Allah a tsinin haddin ubangiji a kanka da yana cikin alamun munafurci wa in yakun lahum alhaqqu amma fa in suke da gaskiya sun tabbata su za a ba abin da suke so ya tu ilaihi za su zo wurin banzo mutsini ne suna masu kankan da kansu ba karkace ba ka zuwa wurin alkali sai lokacin da kai kake da gaskiya a inda shari'ar Allah za a yi maka kaje a fi kulubin marad akwai ciwo ne a zukatansu eh akwai ciwo amir tabu ko dai shakku suke yi eh suna shakku am yakhafuna yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu ko ko dai suna gudun Allah ya musu zalunci ne da manzo eh duk haka suke gani suna ganin shari'ar Allah zalunci ce shari'ar manzo Allah zalunci ce all the fashion ne ba irin namu ne ne bal ulaika hum zalimun Allah ce kai duk dai ba wannan Duk duk zalumai ne zalunta kansu da suke yi shine ka musu wannan haka sai Allah ta'ala ya faɗi abinda an matsayin mu'mini da gare da shari'ar Allah inna ma kana qawlan mu'minin inna ma kana qawlan mu'minin dukkan dai mummunai irin magana da suke yi idan ila Allah wa rasuli in an kira su zuwa ga Allah da manzo ya kuma bai nan dun yi hukunci tsakanin su an ya kulu sami'na wa sai su ce mun ji mun yi biyayya wallahi ka humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta wa man yuti Allah wa rasulah duk wanda ya da'a ya biyayya ga Allah da manzo wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqi yayi sauna da dokokinsa fa ulai ka humul faizun waɗannan su ne masu rabo masu tsira daga azaba da duk abin da zai sa ai musu azaba nan sun kauce masa sannan duk abin da zai sa samu rahamar Allah sun zo gare shi anan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haƙƙoƙi mushtaraka haƙƙoƙin da na Allah ne kuma na annabi ne ya faɗi haƙƙoƙi wanda khassa na Allah ne shi kaɗai duba inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi zaka ana kiran ka zuwa ga Allah ana kiran ka zuwa ga manzo Allah an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti illaha wa rasulahu kaga ana yi ma Allah da ana yi manzo Allah da sai ce wa yakhsha Allah wa yattaqihi na annabi ya fita annabi ba ya shiga ba a tsoron annabi a shi annabi son sa ake amma tsoro Allah ake tsoro khashiya Allah ake mai takawa Allah ake mai amma da'a da Allah da annabi duk ana yi sai ce wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika hum al-faizun Allah ka samu cikin masu rahauta Allah ka yi mana gafarar zunuban mu Allah ka rubi ayyukan mu Allah ka sauke mana wannan azumi ka sauka mana da ni'ima ta ruwa sama mai albarka ka sauka da arziki da wadata da ni'ima ta kowace fuska ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin